Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo rado biyu a hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran Mustapha Adamu ya tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu na rana sun kunshi shirin nan na ko kun san sai labarin duniya da dumi su daga nan kuma sai ku ji shirin nan na mu koma noma sai kuma mu karkare da shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa. To da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Yanzu sai a gyara zama domin a ji shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 6 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1294 suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan shawwal na shekara ta 148 hijira kamariya imam ja'far bin muhammad sadiq alaihi salam jikan manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka kuma limami na shida daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam ya shahada an haifi imamu sadiq alaihi salam a garin madina shekara ta 83 hijira kamariya sannan ya samu tarbiyya da ilimi a hannun mahaifinsa imam bakir alaihi salam yana ɗan shekara 31 a duniya ya gaji mahaifin nasa wajen limancin al'ummar kakansa imamu sadiq alaihi salam ya rayu tare da sarakunan abbasiyawa biyar na farko kuma ya ga yadda bani umayya da abbasiyawa suka yi ta faɗa tsakaninsu saboda neman mulki imam sadiq alaihi salam ya yi amfani da damar da ya samu ta shigaltuwar sarakuna da kawunansu inda ya yada addinin musulunci na asali ya kuma yada fannonin ilimi masu yawa ɗalibansa sun kai kimanin dubu hudu banda malaman addini da tarbiyyantar da su da imam sadiq alaihi salam ya yi ya yada ilimin likitanci da magunguna ilimin sanin taurari da ilimin lissafi da kuma sanadarai da ƙarshe sarki mansur da waniki daga cikin sarakunan abbasiyawa ya ji tsoron yadda imamu sadiq alaihi salam yake samun karbuwa a cikin al'ummar musulmi akan haka ya bada umarni aka saka masa guba a cikin abincinsa inda kuma ya shahada a rana irin ta yau yana da shekaru 65 a duniya a halin yanzu dai kabarinsa yana cikin makabarta ta baqi'a da ke birnin madina. masu saurari ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato shi daga watan yunin shekara ta 1982 sojojin isra'ila suka kaddamar da wani hari a kan kasar labanan inda suka mame birnin beirut babban birnin kasar kuma suka yi wa ɗaruruwan palestinawa 'yan gudun hijira da suke sansanonin sabra da shitila a kusa da birnin beirut kisan kiyashi wannan ya sanya al'ummar kasar labanan sun kafa kungiyoyi na gwagwarmaya inda suka fara yaki da isra'ila wanda hakan ya sa ala tilas ta jinye daga birnin beirut amma ta ci gaba da mamaye wasu yankuna a kudancin kasar ta labanan wanda daga bisani ala tilas ta jinye sakamakon wutar da ta sha a hannun dakarun kungiyar hezbollah na kasar ta labanan da ƙarshe masu saurari ko kuma san cewa yau shida ga watan yuni ita ce ranar ƙasa a ƙasar sweden hikimar saka wannan rana ta zama ranar ƙasa a ƙasar ta sweden da ita ce a rubuta kundin tsarin mulki na farko a ƙasar ne a rana irin ta yau shekaru 208 da suka gabata ƙasar sweden na daga cikin ƙasashen arewacin nahiyar turai mai fadin kasa kilomita marabba'i 449 tana makwabtaka da kasashen finland norway da kuma denmark ƙasar sweden na bin tsari na sarauta ne amma a siyasance firaminista ne yake tafiyar da al'amura na harkokin gwamnati ana lissafa ƙasar sweden a cikin kasashen duniya da suka fi samun ci gaba ta fuskacin tattalin arziki. A masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla a gaida Abdullahi salo Katsina hindu kuma sai a gyar zama domin a ji labarin duniya da ni mushaba Adam zan gabatar muku. Labaran duniya da farko ga kanunsu. sojojin kasar yaman sun kai hari akan wani sansanin sojan kasar saudiya gamayar 'yan hamayyar siyasar nan ta m5 a kasar mali sun yi gangamin goyon bayan mulkin soja a kasar gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da haramta amfani da twitter a kasar to yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarin duniyar. sojojin kasar yaman sun kai hari a kan wani sansanin sojan kasar saudiya kakakin sojan kasar ta yaman janar yahaya sari ne ya sanar da cewa an kai harin ne dai ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuki a kan sansanin soja na sarki khalid da ke yankin Khamis mushaid janar yahaya sari ya ce an kai harin ne a yau lahadi da jijjifin safiya kuma jirgin san maras matuki da aka yi amfani da shi samfurin kasif na biyu ne kakakin sojan ƙasar ta yaman ya ƙara da cewa harin na sojan yaman yana ƙarƙashin mai da martani ne da sojojin ƙasar yaman ɗin suke yi akan hare-haren wuce gona da iri da kawancen yakin saudiya ke kaiwa ƙasar taiman a gefe ɗaya tawaga ta ƙasar oman isa birnin sana'a domin tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar taiman A akan shawarwarin ƙarshe da aka bijiro da su daga da shirin tsagaita wutar yaƙi da kuma ɗauke wa yaman ɗin takunkuman da aka ƙaƙaba mata shugaban tawagar tattaunawa ta ƙasar yaman muhammad abdulsalam ya faɗa wa tashar tarbin ɗin almasira ta yaman cewa suna yin aiki tukuru ne domin ganin an samu mafita a kan ayyukan agaji da kuma samar da zaman lafiya a ƙasar gamayyar kungiyar 'yan hamayyar siyasa ta m5 a ƙasar mali ta yi wani gangami na goyon bayan mulkin soja a ƙasar ɗaruruwan magoya bayan kungiyar ta m5 sun taru a wani dandali da ke tsakiyar birnin bamako na kasar ta mali domin tunawa da babban gangamin da suka yi a shekarar da ta gabata wanda ya kai ga kifar da gwamnatin ibrahim bubakar keta a ranar 18 ga watan agusta na shekara ta 2020 gangamin wanda dama an shirya yinsa ya zo bayan hawa madafan iko da kanar asimi goita ya yi ne a ranar 24 ga watan mayu wannan dai shine juyin mulki karo na biyu a cikin wata tara da aka yi a kasar tamali, wanda kuma kanar ɗin sojan asimi goita yake da hannu a cikinsu ranar juma'a da ta gabata ne dai ƙasar faransa wacce ta yi malin mulkin mallaka ta sanar da dakatar da duk wani aiki na haɗin gwiwa na soja da ƙasar ta mali a ƙarƙashin fada da ta'addanci ƙungiyoyin yammacin afirka da na tarayyar afirka sun ƙaƙaba wa gwamnatin sojan ta ƙasar mali takunkumi to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an kai hari a kan sansanin soja na ainul asad da ke ƙasar iraki majiyar tsaro a ƙasar iraki ta bayyana cewa sansanin soja na idol asad da ke gundumar ambar a yammacin ƙasar iraki ya fuskanci hari ta sama wata majiyar wacce ta buƙaci a saka sunanta ta shaida wa kafar watsa labaru ta sky news arabic cewa an yi amfani da jiragen sama marasa matuƙi ne guda biyu wajen kai harin yanzu yanzu dai babu wani cikakken bayani akan asarar da harin ya haddasa ko kuma wata ƙungiya da ta ɗauki nauyin kai harin a gefe ɗaya an kai wani hari da makamai masu linzami a kan sansanin soja na victoria da ke kusa da birnin bagadaza majiyar sojan amurka ta tabbatar da kai harin sai dai babu wata asara da ya haddasa kamar yadda ta ambata da akwai sojojin amurka da suka kai dubu biyu a cikin dukkanin sansanonin biyu da aka kai wa harin gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da haramta amfani da shafin sada zumunta na twitter kasar ministan sadarwa da al'adu na kasar ne alhaji lai muhammad ya rubuta sanarwar akan shafin twitter cewa an hana amfani da twitter a kasar har zuwa illa masha allah alhaji lai muhammad ya yi wannan sanarwar ne dai a ranar juma'a da ta gabata yana mai bayyana cewa an ɗauki matakin ne domin hana amfani da shi wajen tarwatsa haɗin kan ƙasar bugu da ƙari ministan ya ƙara da cewa tun aka ba da umarni ga hukumar watsa labarai ta ƙasa da ta fara aiki domin rajistar dukkanin shafukan sadarwa na al'umma a ƙasar ta najeriya to ƙarshen labarin duniyar kenan. masu sauraro yanzu sai ku gyara zama domin a saurari shirin nan na mu koma noma mu noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To shirin namu zai dubi ne akan wasu muhimman labaru da suka shafi harkar noma da kiwo masu alaka da Iran. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A makon da ya shuɗe a ranar Alhamis, ministan aikin gona na Iran, jihar Kazim Khavazi ya jagoranci tawagar Iran zuwa ƙasar Rasha. Domin tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙar ƙasashen biyu ta fuskar noma da kiwo. Bayan saukarsa a filin sauka jiragen sama na birnin Moscow, ministan gonan na Iran ya faɗa ya ba labaru cewa manufar ziyarar tashi ita ce bunƙasa alaƙar noma tsakanin ƙasashen biyu ta hanyar musayar fasaha da ilimi na zamani a wannan fage ƙasashen biyu dai suna da alaƙa mai faɗi a harkar amfanin gona da kiwo ministan na iran zai haɗu da takwaransa na rasha dmitry patrushev domin sake yin bitar jijeniya da bangarorin biyu suka kulla a baya a kowace shekara dai rasha tana sayan kayan amfanin gona daga iran da kudinsu ya kai dala amurka biliyan ashirin a watannin baya kasashen biyu sun bude hanyar sufuri ta ruwan caspian da manyan jiragen ruwa masu dauke da na'urorin sanyi domin yin jigilar kayan abinci da suke son kulawa ta musamman. Ta wani bangare na tattaunawar da bangarorin biyu na Rasha da Iran suke yi sun jaddada muhimmancin zuba hannun jari a cikin harkokin aikin gona da kiwo a cikin dukkanin kasashen biyu. To idan muka nufi ƙasar Pakistan mai makwabtaka da Iran, za mu ga cewa ƙasar tana son sake kutsawa cikin kasuwannin iran domin baje hajarta ta mangoro. wacce na ɗaya daga cikin amfanin gonar da ke ja mata kuɗaɗen shiga daga waje a wannan lokacin da kakan mangoro ta yi ƙasar pakistan ɗin tana son kai hajarta ta zuwa kasuwannin duniya musamman ma dai iran da take makwabtaka da ita a can ƙasar pakistan noman mangoro yana da farin jini matuƙa inda ake kiran shi sarki ko kuma jagoran amfanin gona wanda ƙasar a kowace shekara tana yin noman mangoro a kan wato eka da ta kai miliyan 170 a shekarar da ta gabata da bullar cutar corona ta addabi duniya an ɗan sami koma baya a fagen mangwaron da ƙasar take fitar da shi sai dai a shekarar bana ƙasar ta sha alwashin samar da sauye-sauye a wannan fage inda take son kutsawa cikin kasuwannin duniya ɗin mangwaro yana ɗaya daga cikin amfanin gonar da ke baiwa ƙasar kudaden shiga misali a shekara ta 2014 da ta 2016 kasar pakistan ta samu kudaden da suka kai dala amurka miliyan hudu saboda mangwaran da take fitarwa da shi waje a wajen shekara ta 2015 kuwa kasar pakistan ta samu kudaden shigar da suka kai dala amurka har miliyan 46 daga mangwaro baya ga iran wasu kasashen da pakistan take sayo da mangoro sun hada da saudi arabia haɗaɗɗiyar daular larabawa china kore ta kudu da kuma wasu ƙasashen na larabawa to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai da kafin yi kwana da ko baki ɗaya muna ga gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To sai kuma a sake gyara zama domin aji shirin nan na kiɗa kiɗen iraniya. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin sai dai a yau To yanzu kuma bari mu gabatar muku da Changiz habibian domin gabatar da waƙar da ta da mana don masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi da idan haka bari in ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar waƙar ai saurare lafiya. 的夜空。 لاجرم شوق وسال an gaishe ka Cengiz Habibiyan a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji kuma a nan zanjalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani lokacin musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma wani shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. sauraro da haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitowar mu ta wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki mi ban kwana da ko muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan mai duka ya kai mu muni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.